wayo ba dan sholi ba mai nasiha zafi zafi zafi zafi zafi idan ba za ka kai azumin ba ka sha ruwa mana ba kyau shan ruwa a watan azumi ka san na zama mai nasiha ina lillahi wa inna ilaihi raji'un ba ce watan ramadan ka sha ruwa wayo la ha ilaha allah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka huta in ba za ka yi azumin nan ba wayo na ma kwanta ne a nan na dan jin daɗi daɗi ne wayo zafi ya dame ni da Allah ka taimake ni wayo kai da nake jiran ka zo mai aiki kuma ka zo ashe kai azumi ne ma ya zo shashan banza shashan wofi kai kullun rago ne wayo da Allah ka taimaka zafi yayi yawa ana me zan ma ka dan fita wajen nan ka dan ɗebo iska mai dan sanyi sanyi a ka dan watsa mu iska ruwa ce da zan ɗebo watsa ma wayo ka tabbatar ka ɗebo mai dan sanyi sanyi inda so samu newa ka samu kankara ta iskar iska iska ruwa ce mai kankara ba iska mai kankara ka dan watsa min nala. Allah sweet ko zan dan more dan ji daɗi daɗi yanzu iska zan je in kama ka wayo Ne ma ruwa iska wayo iska zan debo ma mai kankaran kama saboda tsaba kare na mu hankali ko da buhu uku za ga iska buhu uku mai kankara za ka ga iska buhu uku mai kankara wayo iska buhu uku mai sanyi mai kankara iska buhu uku mai kankara wayo wayo kakanin buhu wayo ban samu uku mabi na samu har za ka rena man kali ka ce a samu wani iska